gari ya waye. Askallo da fatan an tashi cikin ƙoshin lafiya muna farin cikin kasancewa tare da ku a wannan safiya kamar yadda muka saba a wannan babban zaure na shirin gari ya waye kuma al'adar shirin a irin wannan rana mukan kalli abubuwan da suka shafi al'adu ne akwai abin da shafi girke-girke akwai shirin nan na harshe tubalin ginin al'umma kuma mukan shigo da baƙi waɗanda mukan tattauna tare da su amma kafin nan mukan kalli wasu batutuwa waɗanda suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum kuma a yau ina mutanen nan da suka shiga abin nan tsarin nan na ponzi scheme a 'yan kwanakin nan mutane suna ta kuka abu ne wanda ya daɗe shekaru da dama ana ta asarar kuɗaɗe domin neman kuɗin bati ake cewa kamfanin sadarwa na airtel su suka ɗauki nauyin kawo muku shirin kamar da zai zo muku halin yanzu amma abokin aiki na wanda kila shi ma yana da wallet na kudade waɗanda suke a yanar gizo za mu fara tattauna tare da shi wannan matashin abba espo an tashi lafiya da aiki yaran ka hada ko yan kudaden ka sun bi ruwa ne no kudina ne ba shiga ruwa ba saboda ba zan ce ina da babban experience akan abin nan ba amma dai mm. gwargwaro ina da experience akan cryptocurrency mm. da su wannan tsari na ponzi din nan mm. na ji daɗi da ka dago da wannan maudu'i <clears throat> saboda abu ne da matasan mu suke cikin sosai kuma wani wanda hada manya da yara <laughs> manya kai hada mata ma da mm. sauransu aka yi mamaki ga mace mata shiga cikin abubuwan nan mm. wato kwanan nan an samu shigowan bijirowan wasu ponzi schemes mm. an samu shigowan katsili mtfe mm-hmm. da alpha gpt haji masana ka gane wano <laughs> oh, ba ta sani wani ka gane alright okay <laughs> mtfe e. e, katsili ni shi ba ni ba kawai ne wannan saboda ina son kudin ka ban gale laifin ka ba so shigo wa'annan abubuwan da suka shigo suka nuna mutane ai kullum aka dinga samun kuɗi in mm. dollars ka gane irin wannan abu eh. maybe sun yi amfani da maybe opportunity ne na ka dinga earning ka dinga mm. samun kuɗi a dala mm. da duba da yanayin da naira take ta faɗi sai aka yi amfani da wannan daman aka mutane suka rubuta a ciki ka san wani abin da na gani um, na bincike ne tun mm. kusan alif 1980 s day da zamu cewa zuwa 90s mm. an yi schemes irin wannan a wancan lokacin ma fa da idan mutum ya ware ya bar Lagos ya taho Kano ba kai zaka biyo shi ba fa saboda babu waya babu technology ba wanda zaka sa hoton sa ya binciko shi ya bata ya bata <laughs> amma tun a wancan lokacin mutane suke sai da imanin su su tura kudaden su da tunanin cewa mm. za a dawo musu amma irin wannan lokacin kuma a lissafin da aka fitar misali kamar a shekarar da ta gabata ta 2022 mm. kusan biliyan 300 na naira 'yan najeriya suka yi asara a wannan dalilin kasan wani mm. abu ne mai kama da dalar bari mu ce dalar silalla mm. tunda an san dalar gyada ko pyramid ba eh pyramid eh, wayanda suka shigo na farko suka yi shimfiɗa su ake cewa ai zaka ana referral code da sauransu okay wayanda suka shigo sau na biyu da su za a ringa dauko kudin su ana biyan ku ana ana ya muku abin yana tafiya yana tafiya sai an kai saman yana tsukewa ma'ana kudaden da ake zubawa sun fi karfin ah, sun gagari ba za su iya biyan wancan batun da kasan yana faɗi mm, saman yana tsukewa so kudin ya zo yi kaɗan a biya waɗanda suke mm, a ƙasa mm, don haka sai kawai mutanen su ce to ah, abin da ya rage kawai sai su yi wallah sai ya ka san <laughs> banki ma eh. a ta irin wannan wallet din da zan bude da sunan wani kamfani mm. idan an batar da kuɗi na ban san inda zan je kai korafi ba abba gaskiya wato Muhammadu ka gane <laughs> eh. wannan issue na na <laughs> MTFE eh. ah, na Ponzi schemes zaka mamaki ga gaba ba iya yan Najeriya bane kai yanzu kamar shi wannan abin da sabon ma taɓa Najeriya ba ka gane saboda ah, yau za su tunanin ai yan Najeriya ne kawai ake damfara ba su kadai bane ka kama mm. wannan MTF din e MTF mm. e akwai ta a Sri Lanka mm-hmm. india mm. da bangladesh russia masu su ga kamar dan russia ne wannan russia yana ga mme mme eh, kenan wanda mmm mmm tun farko ma na cancan baya yes akwai mmm wanda dan russia ne ya mm. gama hada kudaden shi mm. ya koma yana tile ba mu sai ba ko fati ita ma tana wannan ponzi a ah, ka san mata kuma naga tana ta shi ba wa ki fasi kin eh. san akwai wanda suka yi dace kuma kuka da kikin je umara kan kwatsam da kin wani kudi kin abin da ba sani ba ko dan wani dan wallet ne ta da fashe mata <laughs> da yadda rike yadda naji abba yana ta bayani ko kai agent is. a kan yau wallahi na gare da ko zan zancen agent na kin san matsalar da ke ciki mm. binciken da aka yi aka ce wa kuskuren shine idan ka zama agent eh. in kudin mutum ya tafi fa kai ma eh. you are liable za a iya daukan ka mutum kai ka kara saboda kai ka ja ni ciki akai na mm. sani amma kuma akwai abin da ake cewa inda ka san me kake ko da kai agent ne ko ma menene dai kai eh. kakan duk abin da zaka yi ko video zaka yi ko shawara zaka ba mutum zaka ce mai this is not a financial advice mm. wannan ni ban baka shawaran ka je ka yi ba kin ga dai zaka cire hannunka tun a farko saboda idan <laughs> <laughs> saboda idan mutum ya fada ciki ba ruwan ka kin ga ne abu tunda san banza ne ya kai shi ko kasuwa baka isa ka ce kullun ka je kasuwa sai ka ci riba ba mm. babu wani sana'a da za a ce wai a kullun sai an baka kuɗi amma na ka san ka san dai gumin ka kaje ci fatima ban sani ba kila ke mai na amma wannan bayanin na aba ya tabbata cewa agent din ne a ah, ni ba agent bane <laughs> to ai ka ga ya ah, kare ba karewa bane ina miki maganan da na san wa'inda suke harkokin ne sosai wanda wasu sun ci riba a yanzu haka wasu kuma yanzu eh. kuɗin su ya dilmiye wasu suna nan ma depression na neman kama su ah. mutum ya je ya sa miliyan biyar miliyan goma a cikin wannan abu wai saboda kawai ta dinga irin nan da sati ɗaya ya zama miliyan ishirin yanzu da sun zo sun gudu login din mara kake shiga baya shiga kuma yana wata magana ke siyasa harkar wannan abubuwan wani suna kake amfani da shi a ah, ni normal suna na s SBN da kika kira ne amma <laughs> ban sani ba Fatima aiki a bangaren ki akwai kawa ko wani kusa ko wani abun nan like ban taba yi ba an dai so a taba saka akwai wanda irin bi na aka ringa idan Allah Fatima kiki na ce ni da Allah da ruhu biyar ma ki fara na ce eh. a'a kuranta mun a'a an fi so ki sa kuɗin ki na ce sun fa albarka ki san me yasa suke ki mutane zaki ga suna son ki zo ki saboda in dai kana referring mutane eh. suka use link din ka suka register to eh. kai ma ana ƙara maka wani kuɗi to amma ai shirin ka mm. wannan abin shi wannan da aka zo a sani din na ko ina tarin daga lokacin da aka yi ta damu na na shiga zuwa lokacin da abin ya rugurguje ba a isa mm. tv ba eh da na shiga kaga da abin da ni da mutane yawanci idan suka zo mostly ba sa wuce wata daya so wayanda suka shiga da wuri suka dan ci na sati ɗaya sati biyu sati uku to sun ci riba in ka zo ka shiga a ƙarshen za ka ci abinci za ka samu alalan ci abincin ma to Fatima da Allah me zaki girka mana saboda na ka rikauta ne eh, ai kuma wani ma yake yi a Fatima da Allah ga mana abin da zaki girka <laughs> to yau abin da zamu yi zamu yi um, boiled yams da faffiyar doya ce zamu yi ta da spinach sauce mm-hmm. wato sauce ce ta alayyahu hmm. za a haɗa ta. Amma na sauce da alayyahu. Doya dai ta mu ta Hausa. doya dai tamu ta hausa mai gari ko mara gari <laughs> to masu kallo bari mu je zuwa ga shirin mu na farko a cikin jerin shirye shiryen mu wato shirin harshe harshe tubalin gidan al'umma idan kun shirya ga harshe jama'a maza da mata barkanmu da shigowa zangon harshe harshe tubalin ginin al'umma a yau muna tare da wani matashi matashi ne wanda ya yi wani kirkira wanda ya yi abin da bature cewa bature ke cewa thinking out of the box abin da ba mu taba tunani ba wannan bawan Allah shi ya kawo mana ku biyo mu cikin shirin domin jin menene wannan abin da wannan bawan Allah ya kawo mana barka da shigowa yawa barka ka da fatan komai da komai yana tafiya daidai alhamdulillah masha Allah za mu so mu san jin ah, wane ne bakon nan to jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah ni sunana sadar musa kuma haifaffan garin kano na yi karatuna na primary school wabra mm. special primary school mm. kuma na halarci junior secondary school gogau mm. daga bisani na halarci senior secondary school kwakwaci da ban kammala ba na kammala a kofar nasarawa secondary school kuma na yi diploma kan marketing a kano state polytechnic wanda yanzu haka ni ɗalibi ne a national open university ina karatu akan harshen harshen hausa mm, insha Allah da gaske malam sadar bayani ya zo mana cewa ka kirkiro wasu bakaki na hausa mun saba da baƙaƙe na turanci abcd zuwa z ko kuma abacha da da sauransu kai kuma da ka tashi sai ka kirkiro wasu baƙaƙe wacce ake kiransu da baƙaƙen kusugu mm. shin menene wannan baƙaƙen kusugu to da farko baƙaƙen kusugu hmm. suna ne Ah, kuma ah, baƙaƙe ne na harshen hausa kusurgun sunan shi rubutun ne na baƙaƙe ne ah, guda 37 harshen hausa muna amfani da rubutu kala guda biyu ne waɗanda suka yi fice shine rubutun ajami da kuma na mm. hausar boko wanda yanzu haka da shi muke amfani su abacada kenan eh abacada to shi rubutun na da mm. za ka ga ai ah, bakaken aina mm. kamar birtaniya ne ingilishi kenan yanzu kamar wa'annan su ne wasu misalai ne na wa'annan bakaken eh wa'annan misalai ne na bakake mm. waɗanda na kirkira kaɗan kenan daga ciki kenan to yanzu kuma fara daga wancan na saman shi mene in eh, misali zan zan zan yi zan zan karanta shi yaya me shi wancan na saman ah, a kenan mm, wannan na farko a kenan ba wancan ca wannan wannan shine ya ya mm. wannan baki na za kenan za mm. wancan da da na'am kwarai da gaske a maimakon kamar da misali a rubuta d mai lankwasa a sa a sai ya zama na yanzu wa'in nan su ne za su yi eh, mai gurbin wa'incan kalmomi da muke amfani da su eh, dama da ke <laughs> aransa muka yi eh, asalin kalmomin eh. ah, bature ne ah, me yasa da ka tashi sama wa'innan bakage suna a duk sunayen da suke kasar hausa akwai mm. abubuwa da dama mm. sai ka sa musu bakajen kusugu dalili shine ah, duk tarihin hausa ba zai cika ba sai kusugu ta shigo kusugu wata rijiya ce wadda tana nan a daura mm. Ah, in ka bi tarihin hausa za ka ji ah, tarihin ta yadda aka sha kalubale da kafin mutanen wancan mm. lokaci mm. suna shan wahala sosai mm. wajejen yadda za su yi amfani da ruwan wannan rijiya to kuma allah ya sa aka samu ah, wani mayaƙi ya zo ya ya kawar da wata macijiya da ke wannan rijiya ta kusugu to wannan dalili ne yasa muka yi tunani mm. a wani suna ya kamata a sa wannan rubutu domin duk abin da ka ɗauko za ka ga mm. kai ya ba da ɓangaranci shi sa muka sa kusugu ga wasu a cikin alloyin zaka da aka mm. ƙara nuna mana wanda kamar wancan shine ɗako na fara iyawa shi na fara iya na <laughs> wannan na tsakiyan za wancan ya kwarai da gaske eh, kana mana bayani dalilin da sa aka samu mata wannan eh wannan shine dalili muka yi nazari kuma mm. tare da tuntubar masana saboda ba komai muke yi kai tsaye ba mm. sai mun tuntubi masana waɗanda kamar ah, sun yi fice ta fannin ilimi mm. daga kan kamar props mu da kuma doctors da muke da su na ilimi sun ba mu shawara da kuma ah, sahalewa kafin mu aiwatar da abu shi yasa da muka samu wannan lamuni muka ga dacewar da irin kuma su tunaninsu mm. na barin wannan suna a matsayin kosugu mm. bisa ga dukkan tarihin hausa kenan zamu iya cewa <clears throat> ka yi jifa ka jefi tsuntsu daya da dutse biyu na farko ka sa ma wayannan bagage bakaken kusugu sannan kuma sunan ta kusugun ka kara farfado da ita akan duk sanda mutum zai kira wannan wayannan bakake dole ya kira kusugu kuma kusugun nan wanda bai san ma me kusugun ba zai tambaya menene kusugun kaga ka kara taimaka ma tarihin malam Bahaushe a malam sadar duk abin da mutum zai kirkira kirkira mm. abu ne mai matukar wahala mm. abu ne wanda yake bukatar lokaci mm. ke bukatar nazari eh, shawarwari da sauransu kamar wani tsawon wani lokaci ka ɗauka. kana bincike kana shawarwari kafin ka samar da wayannan bagage na kusurgu na kai kimanin shekara goma shekara goma sai dai rubutu ne a ba wahala <laughs> rubutu ne wanda idan kamar baka shiga aji ba eh. don idan na shiga aji da kai sati biyu uku zaka ba za ka gama iya ba amma za ka zama e ka gane abin da ake yi da ka lura da rubutun layi biyu ne shi eh. ainihin rubutun wannan kuma na ƙasar layi biyu ne an yi ƙoƙari wajen ganin su bakaken an daidaita eh. wajen kamar kalma kaɗan eh. ba za ka rubuta ta da yawa eh, ba a kullum a kullum na'am burin mu shine to yanzu mu bari mu burin mu shine mu je mu huta in mun dawo sai mu ci gaba da mu kaza masu kallo bari mu je mu huta idan mun dawo malam sadar zai ci daga daga inda barka mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci idan yanzu kuke tare da mu muna tare da wani matashi zakakuri wanda ya kirkiro abin da ba a taba kirkirowa a ƙasar Hausa ba muna tare da malam sadar Musa malam sadar Musa barka mu da dawowa barka ne kafin mu je hutu mun tsaya inda muke bayanai akan wannan bakaki na kusugu shin a lokacin daga lokacin da ka fara wannan kirkire-kirkire zuwa yanzu sun samu karbuwa a gurin masana ilimin hausa irin professors da sauransu misali alhamdulillah sun samu ah, karbuwa kamar yadda kai tambaya ah, na farko 2019 da na kammala ah, aikin na fara tuntubar su masana din tun ina yin ɗaiɗaiku da kuma kwamiti na da nake da shi na tuntuɓa ɗin mm. domin neman shawararsu da kuma gyara da ƙarin bayani akan shi aikin da nai mm. kuma alhamdulillah sun karɓi mu hannu biyu mm. kuma duk da suna da yawa ba lallai in ka je wajen wani ka iya samu ka je wajen wani ba mm. suna da yawa Allah ya musu yawa wani yana nan garin wani gari wani haka to amma na samu dama na shiga kamar a banda nan Kano na shiga kamar jami'ar Kaduna inda na ziyarci kamar Professor Ahmadu Bello wanda yanzu yana can shi ma bangaren sa ne kamar nan jami'ar bayero na, samu gana da kamar farfesa dan gambo mm. da kuma farfesa ah, abdullahi uba adamu mm. akwai farfesa isa muktar da mm. dr murtala ya kasai duk a bangaren su ne akwai kuma waɗanda ma ba bangaren su ba ne amma domin bawa ilimi mahimmanci da kuma abin da kai ba naka ba ne na al'umma ne dole kana bukatar zuwa ka tuntube su su ma gyara ko shawara da kuma a wasu abubuwan da ya kamata abin ya dore don al'umma su amfana to mm. alhamdulillah mun samu ci gaba kuma suna ba mu goyon baya ɗari bisa ɗari mm. kuma suna ƙarfafa mana guya saboda shi aikin dama abin da yake so ƙarfafa guya kuma suna ƙarfafa mana guya ɗari bisa ɗari mm. to kuma bayan haka sai na tsinci kaina na fara tuntubar gwamnati saboda ba abu ne na bangare ɗaya abu ne bangare daban-daban shekara uku kenan wanda muna aiki da gwamnatin jihar kano yanzu haka mm. kuma alhamdulillah tuntuɓar gwamnati da nai suka karɓe ni har kuma suka kira ni ƙarƙashin hukumar ilimi ta kano educational resource department mm. krd e kenan kuma suka interview ɗina wanda daga nan muka ɗora wannan aiki domin su kan sun ga abu ne mai kyau abu ne wanda al'umma ko ba mu ba na baya za su zo su yi murna su yi farin ciki da cewa mm. a lallai iyayensu sun tsaya tsayin daka wajen mm. sama musu wani abu da za su zo su yi alfahari kwarai da gaske eh, mm. akwai shahararrun yarika a duniya akwai irin su larabci akwai irin su chinesanci da sauransu wanda mm. suna da nasu bakaƙen shin da ka tashi wannan kirkiran wannan bakaƙi na kusugu ka yi ka kalli wa'innan yarurruka da na lissafo misali wanda su suka taimaka maka gudun kirkiran wannan bakaken kusugu ko kawai kai naka kawai ya zo daga kwakwalwanka ne kawai ka yi su eh gaskiya farko da na tashi ban ban tunanin kallon wani yare ba ko kuma ce wani harshe ba mm. kamar arabic kamar da hindu mm. da sinanci da kuma kamar su rubutun a ethiopia da sauransu mm. na yi kokari ne wajen tunani akan abin da nake so na yi domin tabbas idan na kalli yadda kamar wasu harshina suka yi nasu mm. to zan bige ne wata da kwafan nasu yanzu sa ana eh, haka na yi kokari wajen faɗaɗa tunanina da kwakwalwata wajen yaya zan yi mm. in samar da a ya zan yi in samar da ba kuma na yi kokarin baƙaƙen su zamto sun dace da yadda muke furci a mu mm. harshen mu da kuma yarenmu dukansu in ka ɗauko su za ka ga baƙaƙe ne waɗanda suke Ah, kamar ah, ko na ma bayanin su zaga abin da nake faɗa ya tabbata da haka ne musamman yadda mun samu ah, iyayenmu masanan kuma sun hmm. ba mu tabbaci da kuma tabbatar da abin da aka yi lallai an yi shi a kan abin da ya dace na kuma kaga kamar baƙaƙe ne guda talatin da bakwai yawwa kamar da na faɗa da kuma wasali guda bakwai Mm. a cikin 37 din in ka mm. cire 37 idan ka cire wasali bakwai zai baka ah, bakake 30 eh, mm. duk da masana ana samun kamar sabani a tattare da su game da shi harshen akwai ah, wasu suna maganar ah, baki wasali guda biyar ne har yanzu a hausa wasu kuma sun tafi a wasali guda bakwai ne saboda akwai wasali na au da kuma na ai kamar za ka ce bai bai ko mm. daidai mm. ko za ka ce ah, ah, dauda mm. ko ah, za ka ce ɓaure wannan au-au ɗin eh, eh, shi ne wasali ne to shi ne suke aka samu ɗan rabuwa kai to amma mafi tafiya za ka ga wasali guda bakwai ne to shi yasa sai da tun da wannan abin sabo ne sai muka fito da wasu lullukan gaba ɗaya shi yasa ya zama baƙaƙe talatin da bakwai sannan kuma a ciki Baƙaƙen da muke amfani da su yanzu kamar yadda masu kallo na suke hmm. suka sani baƙaƙe ne na wasu guda ashirin da biyu hmm. akwai kuma wasu bakaƙe akalla sun kai goma sha wanda goyo muke musu hmm. kamar baƙin sha tsa su ɗa su ya su gya su gwa su kwa kwa kya ga sunan da yawa baƙaƙe ne amma za ka rubuta kwa sai dai ka sa ka da wa sai ka mata wasalin a Hmm. shine zai baka kwa kamar za ka rubuta tsa sai dai ka sa ta ka sa sa ka sa a ah. shi zai baka tsa in za ka rubuta sha ita ma haka hmm. to kaga wannan ci gaban da aka samar kenan hmm. duk yanzu in za ka rubuta sha kawai bakin za ka dauko sai ka masa wasu yanzu kama Allah na akwai wayoyin sha a jiki ko wani daga cikin misalan eh akwai sa kabar kaga abin da muka abin da ya fito a nan a rubuta hausa babban harshe ne harshe kalmomi ne a nan hmm. hausa kalma ce za ga an dan da space hausa babban harshe to don hmm. haka kalma ta uku eh. na farko ha ne na biyu a ce karama hmm. na uku ra ce karama eh. ta hudun to sha ce karama a haɗe a haɗe a maimakon a can eh, shi wannan ta ƙarshe kuma e kenan wasalinta ne na harshe yawwa an rubuta hausa babban harshe ne yanzu malam sadar ba wai mm. dan na so in katse ka ba mm. ah, wannan wannan ah, kalmomin na biyun nan mm. wannan tana kamanceceniya da ah, wannan baki na turanci wato letter c misali sai gashi nan ma kuma yana yanayi da c din kuma amma dan jami'a wani abu daga tsakiya eh. shin baka tunanin a samu wani dan wannan sai ai ba irin shi bane eh. ai in c ne kawai zaka ga c din kawai zaka gani eh. ba irin shi ba ne yawa idan irin shi ne ayin za ka yi si din ba za ka yi mm. abin da aka samar din ba malam sadar ina da tambayoyi da dama da nake so in tambaye ka amma mm. lokaci ya fara daga min hannu amma tambayin da nake ta tunani kenan to mm. yanzu shi wannan abin da aka kawo suwa za su koye shi yanzu kaga dai mun ba makaranta kannan mm. mu su ne a makaranta idan aka ce an saka shi a cikin ah, syllabus na karatu su za su iya mu ba mu iya ba ya abin zai kasance kenan eh abin da zai kasance eh. yanzu haka akwai shirye-shirye da muka fara yi mm. na koyarwa a yanar gizo eh. ga duk wani mai bukata zai iya shiga ya koya idan an gaba komai kwarai da gaske ta kwarai da gaske mana sai mun gode da kasancewa tare da mu Allah ubangiji ya tabbatar da ya nufi ya sa abubuwa su tafi yadda aka tsara masu kallo duka duka abin da ya samu kenan a wannan rana a wannan zango na shirin harshe harshe tubulin gina al'umma za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo shirin gari yawa ya shiga masu kallo mu da shigowa zangon baki a yau za mu kalli abin da ya shafi wannan cutar ta sarkewar numfashi wato anthrax wadda su da dama masana sun ce takan rayu ne a jikin dabbobi ana iya ɗaukanta ta hanyar mu'amala ko kuma cin naman su wa'idan dabbobin akwai raɗe raɗin cewar akwai yiwuwar sake bullar ita wannan cuta a wasu sassa na najeriya da wasu ƙasashen afirka don haka za mu tattauna tare da dr faruk da'o daga ma'aikatar gona ta jihar kano domin sanin matakan da ya kamata a ɗauka na mu'amala da su dabbobi domin kare kai a dakta barka da shigowa barka salamu alaikum wa alaikum assalam an ce rigakafi je ta fi magani eh, don haka yana da kyau mu kara wayar da kan mutane mm. akan abin da ita wannan cuta ta kunsa mm. a farko saboda tun lokacin da ta bullo an sami hargitsi da firgici duk lokacin da aka ce cuta ce wacce take iya kashi kisa ko wani abu za ga mutane suna tsorata ina ganin bari mu koma tun daga tushe idan aka ce anthrax ko kuma ita wannan cuta ta sarki wannan fashi mm. me take nufi wace irin cuta ce wani nau'i ne ita eh ita anthrax mm. daɗaɗɗiyar cuta ce dama wacce an daɗe da ita to amma kuma an zo an kamar ah, an yi eradicating dinta ta zo kamar ta tafi kenan mm. to amma dama cuta ce wacce take iya tafiya ta dawo mm. to ita cuta anthrax cuta ce wacce nau'in bacteria shine yake haifar da ita mm. dama cuta tana uh, ana iya yada ta ne ta nau'in abubuwa kamar guda hudu ko biyar mm. akwai bacteria mm. akwai virus mm. akwai fungi akwai protozoa akwai kuma parasites to ita wannan tana cikin rukunin bacteria sunan bacteria din bacillus anthracis e to ita ce take yada wannan cutar kuma tana da hanyoyi daban-daban wanda take iya yaduwa da kuma yadda ake iya daukanta kuma wannan cutar da take ta dabbobi ce amma tana tana cikin rukunin cututtukan da ake kira zoonotic diseases mm. su zoonotic diseases su ne cututtukan da dabbobi suke bama bil'adama. Okay. So daga dabba mm. e, ta hanyar ko a ci naman ko kuma ma'amala da su ko kuma iska ta dauka daga dabba ta kawo wa bil'adama. No. E. Eh. To idan ka ce dabba za mu iya cewa akwai rukunin dabbobi daban-daban wanda mu'amalar su ta kan bambanta wani lokaci akwai tsuntsaye hmm. akwai dabbobi irin su tumaki da shanu akwai wani rukuni ne da za a ce an fi samun ita cutar a tattare da su ko kuma hmm. akwai gama gari ce a kowace irin dabba ana iya samunta eh gaskiya za a iya cewa ta yaɗu a cikin dabbobi kala-kala daban-daban to mm. amma kuma akwai dabbobin da tafi tasiri a kansu tafi kamawa mm. dabbobin da suka hada da shanu mm. awakai tumakai sai kuma dawakai su ma suna kama wannan cutar kuma sun fi kusanci da bil'adama sai kuma mage da kare da alade duk waɗannan rukunonin dabbobin suna kamawa sai kuma namun daji su ma ana samun ta a cikin namun daji don wani lokaci a su ne ma suke ɗauko ta daga cikin daji suke zuwa kuma su yaɗo ta saboda ma'amala da akan samu da ko mutane ko kuma dabbobin da suke shiga ko farauta ko wani abu sai su kawo ta gida e, saboda ƙoƙarin kare kai da mm. muke ƙoƙarin yi mm. su wa'annan dabbobi da kai magana suna kusanci da ɗan adam kuma ka ambaci cewa ita cuta ce da akan iya ɗauka mhm. daga su dabbobi farko idan mutum yana kusa da irin waɗannan dabbobi aka ce dabba ta kamu mm. da wannan cuta mm. wasu alamomi zai fara gani domin ya gane cewa ita wannan dabba tana dauke da anthrax to ita kamar yadda na faɗa anthrax tana shiga dabba ne ta hanyoyi daban-daban mm. akwai abin da take a lokacin da take yaduwa akwai abin da muke kira tana forming spore to wannan sport din shine kamar wani dan kwanso ne haka wanda take uh, yaduwa take rufewa a ciki mm. yake to ita anthrax tana zama a cikin ƙasa mm. tana iya dadewa a ƙasa mm. a wannan yanayin ana kiranta tana dormant stage to idan tana wannan dormant stage in zata iya zama a ƙasa ta shekara ashirin hmm. talatin wani lokaci har shekara hamsin ma ba tare da ta mutu ba hmm. ba kuma tare da ta ci gaba da yaduwa ba hmm. sai lokacin da ta samu dabbar da ta hau jikinta ko bil adama da ta hau jikin shi to a wannan lokacin sai ta zama active to idan ta zama ba ta tasiri a lokacin da take a lokacin da sai tana a jikin ko dabba da wani mutum sai tana a jikin dabba dabba eh. abu mai rai eh, dabba mai rai shine take wannan tasirin to idan ta sai ta zama active to idan ta zama wannan active din sai ta fara kuma yaduwa tana multiplying mm. to a wannan kuma yaduwar da take yi tunda ita ma abu ce mai rai mm. tana metabolism tana abu to a cikin wannan tana sake hayayyafa kuma tana eh mm. tana tana sarrafa abinci irin nata da take yi to kuma a wannan abin da take saki akwai abin da ake kira toxin tana sakin abu kamar kawa da guba hakan nan a cikin jikin mutum to yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke illata mutum ko dabba to idan aka samu wannan aka ɗauka wannan sport ɗin yan mm. ƙananan abubuwa ne wanda ido ma baya gani sai da microscope mm. to wannan su iska kaga tana iya ɗiban su to ya danganta da ta ina ita wannan cuta ta shiga dabba ko uh, biladama mm. a'a akwai hanya ta shakan numfashi wanda muke kira inhalation eh, akwai kuma ta wacce ake ci wanda muke kira ingestion to wannan kamar idan dabbar da ta kamu aka ci namanta mm. to wani maza iya kamawa ko kuma ita kanta dabbar idan kama ko ta je ta taɓa wata dabba mm. wacce ta mutu daga wannan ko kuma environment mahallin hmm. da wata dabba mai wannan cutar ta mutu a wannan mahallin da na faɗa za ta iya shaka hmm. daga wannan gurin ko kuma ta ɗauka sannan kuma akwai wanda ake kira cutaneous hmm. ta fata kenan amma wannan yawanci an fi ganin ta a mutane waɗanda suke ma'amala da dabbobin waɗanda suka kama ko kuma suka mutu daga wannan cutar ko kuma irin masu uh, handling din kamar fatu mm. idan aka samu fatun dabbobin da suka mutu daga wannan cutar to gwarin wannan handling din mm. za su iya ɗauka no. su ma eh, to ka faɗi wannan rukunin akwai waɗanda ake iya shaƙa mm. akwai wanda ake iya ɗauka ta da ta shan abinci mm. ingestion akwai kuma na fata waɗannan rukunai guda uku abinda mutane za su so shine yadda za su tantance dabba da ta kamu idan misali kila dabba ta kamu da anthrax ko ta wani numfashin ko ta hanyar shakar iska iska ko ta cin abinci ko ta fatan ma mm. ah, ya mutum zai gane cewa wannan dabba ta kamu saboda dole ka ɗau matakin kare kanka mm. daga ganin alamunta mm. ah, wa Allah ka san ana cewa da an ga dabba ta fara abu kaza kaza za ta kasa a yanka a ci to a sani in ma ta samu wannan matsalar in an yanka ma za a iya ci amma da farko dai tukuna wasu irin alamomi za a iya gani mm. kila da mm. mutum zai ce wannan dabbar a eh, akwai yiwuwar ta kamu da kaza to mm. ita uh, anthrax uh, cuta ce wacce ake kira mai acute acute abin ne da ita so uh, tana da takaitacce dan kararramin lokaci wanda daga kamuwa zuwa ta nuna abin da za ta nuna zuwa kuma ta yi illar da za ta yi mm. yawanci dabba ta mutu to amma kafin nan dabba tana iya kamar yadda aka faɗi sunan nata mm. samun wannan numfashi sai kuma zazzabi mai zafi mm. sosai jikin dabba zai yi zafi sosai za ta samu wannan zazzabin sannan kuma dabba za ta faɗi ƙasa za ta kasa tashi babu ƙarfi a jikinta yauwa sannan kuma ba da bayan wannan za a iya ganin la'alla kafin ta mutum za a iya ganin cewa tana a fitar da jini ta ɗaya daga ciki ko kuma duka na ƙofofin da suke jikin dabba ido baki hanci ido baki hanci mm. eh, da kuma ta bayanta mm. jini sosai zai dinga fita muna kiran shi frank blood jini mm. wanda bai bai dinkule ba mm. so wannan yana daga cikin alamomin da dabba ta kamu da wannan cuta kenan mm. to ko da bayan kuma wannan dabba ta mutu saboda duka-duka daga onset zuwa Uh, abin da dabba ta mutu mm. ba shi da yawa ana ɗaukan shi kamar 1 to 3 a to 5 days mm. hakanan uh, cutar ta yi abin da za ta yi no. so ko da dabba ta mutu mm. ya kamata kuma a duba a uh, waɗannan alamomi mm. waɗanda suke nuna za mu kalli su waɗannan alamomi saboda ina ganin muhimmin batun da muke kallo a nan shine mm. gane alamomin mm. domin sai ka gane alamar ne ma za ka iya ɗaukan matakin kare kai daga gudun ita mm. wannan dabba masu kallo kada ku manta kamfanin sadarwa na airtel su ne suka ɗauki nauyin kawo muku shirin kamar da kuke gani a halin yanzu za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu ɗora daga inda muka tsaya to mu da dawowa daga hutun takaitaccen lokaci ga wanda suka da shirin a daidai wannan gabar muna tattauna tare da dr faruk da'o daga ma'aikatar gona ta jihar kano kuma muna tattaunawa ne akan cutar nan ta sarkewar numfashi wato anthrax wacce sau da dama an fi samun ta ko kuma an fi ɗauka daga jikin dabbobi matakan kare kai suna da matukar muhimmanci a ce mu da hankali domin kula dakta kowa kuma abin da sa nake mai da hankali ka san mm. yanayin da ake ciki a yanzu eh, shi kansa naman dan wahala yake ya ta abin da za a ci ake abin nan eh, kuma duk inda aka ce ta kasa din nan kaga mm. sai a ringa tunanin kamar wata basa ce ta samu kuma daga nan daga neman gira sai ido ya makance eh, ambace ga su wa'ancan alamomin yanzu ka ambaci fitar jini daga kofofin jiki mm. abin da ya hada ido mm. hanci baki baka ambaci kunne ba amma dai ka ambaci baya eh, da kunnan da kunnan to shikenan idan aka ga wannan matakin farko da ya kamata me ya kamata a yi wa dabba a mauje ta mm-hmm. a karasa ta a binne ta a a kawo ta gurinku a guje ta menene abin da mutum zai fara yanzu na gane dabban nan tana da alamomi amma ban yanke hukunci ba saboda ni ba likita ba ne mm. ban yanke hukunci tana da anthrax amma tana da alamomi mm. me ya kamata na yi to na farko abin da ya kamata ko ba a wannan cutar ba mm. a duk yawancin cututtuka na dabbobi shine ana ganin dabba da ta fara alamar nuna wata alamu na wata cuta a cire ta daga cikin garke a fitar da ita a kadaice ta mm. Mm. idan kuma tana nuna irin waɗannan ne to lallai lallai abin da ya kamata a fara yi mm. shine a sanar da masana a duk kamar nan jihar kano a duk faɗin local government mu akwai ma'aikatan lafiyar dabbobi to ya kamata lallai a fara sanar da su saboda ita wannan cuta akwai abin da ake kira reportable and notifiable disease ya kamata dole sai an sanar da hukumomi na jiha mm. na ƙasa sannan kuma akwai international organizations wanda su ma dole sai a sanar da cewa ga abin da sai ka buɗe wannan bayanin eh. ta yi na fahimcin da ka dosa eh. ta yi wani wanda yake kallon mu bai fahimci da ka dosa ba eh. wanda zai ce don me saboda akuya ta bata da lafiya sai na sanar da hukuma to amma me fa'idar sanar da hukumar to fa'idar shine saboda a shawo kan mm. ita wannan cuta idan mai yuwar yaduwa ce kenan ai mai yaduwa ce ita wannan mm. anthrax din mai mm. yaduwa ce saboda tana yaduwa a cikin garke kuma sannan mutane ma suna kamata. ta mm. babban abin shine a kare dabbobin saboda a kare mutane dama wannan shine makasudin a neman lafiyar dabbobi saboda me saboda a kare lafiyar mutane to shi yasa din idan aka samu wannan cutar dole a sanar saboda a ɗauki mataki tunda matakin da za a ɗauka idan har ita ce ɗin aka tabbatar cewa ita ce mm. matakin da za a ɗauka ya haɗa da ita dabbar mm. da sauran dabbobin da dabbobin da suke makwabtaka da wajen mm. sannan kuma da shi kanshi muhallin sai an je an saka mishi magungunan da zai kashe duk wannan uh, cutar da ake tunani yawo kwayoyin cutar da suka zauna a wajen saboda kamar yadda na faɗa kwayoyin mm. cutar suna zama mm. kuma suna daɗewa har su kai shekara 20 30 50 a cikin ƙasa mm. sannan kuma akwai yadda ya kamata ko da dabba ta mutu mm. akwai yadda ya kamata a yi mata wajen mm. kawar da ita mm. ba, kawai a ɗauke ta ko a ce a yadda ita ko a ƙona ko a dubba duk waɗanda ake ba akwai abubuwan da ya kamata ana samar da rigakafi ne domin kariya kuma gwamnati takan samar da irin wannan abu ne domin kare al'umma baki daya eh. shin da aka samar da ita wannan rigakafin a Mm. an yada ta ne a ko'ina misali eh. wanda ke kano zai iya samu a ma'aikatun gona na kano kuma ai duk duk ah, duk ah, states mm. na Nigeria ai akwai kuma office din VOM. Okay. A wa'annan states kaga kamar na nan Kano mm. yana nan a cikin ah, Kundila Veterinary Clinic. Yawwa. A cikin nan yake. su duk lokacin da aka je akwai nan ake tahowa a kawo waɗannan vaccines din ne kuma da tagomashi a akwai dan kuɗin mota da <laughs> saboda wannan ba wani <laughs> ba mai wani tsada bane saboda allura guda daya official ne gwamnati ta amince an je za a bada wannan kuɗin na shi kafin a yi rigakafin a na siyan ita ita siyan abin alluran ne eh ita na siyan ita wannan ai ka san aka ce rigakafin lokaci gwamnati kan ce kyauta ne eh gwamnati tana yin kyauta wannan yawanci ta ciwon huhu CBPP ta eh, ta eh wannan dai a ina magana wanda za su je mm. su saye nasu kamar masu gidajen gona ko kuma private mm, mm. wanda za su je su saye nasu eh amma a yanzu haka ma a gwamnati tana shirin din za a yi rigakafi gabaki daya kamar gwamnatin Kano ana ta wannan shirye-shiryen Allah ya yadda. to da kai maganar shirye-shirye akwai kishin kishin din kila wa kala bari mu bashi a haka mm. na cewa kila an sake ganin ta a Ghana kamar tun farko da kai magana da yiwuwar cewa a Najeriya idan aka fara irin waɗannan raɗe-raɗen mm. me ya kamata a ce a yi musamman ku da kuke a ma'aikatun gona ko kuke kula da dabbobi mm. wasu shawarwari kuke bawa al'umma idan an ji cewar kila wannan cuta takan iya bujirowa. Mm. Mm. To shawarar ita ce kaga kamar yadda kai magana an ji ta a Ghana. Mm. A lokacin da aka ji ta a Ghana, farko abin da aka yi sun turo mana dama officially sun turo da takarda. zuwa federal government federal government ta turo wa duka states cewa ga abin da ake ciki to bayan wani lokaci wata ɗaya ne da ɗan wani abu sai kuma aka ji an sami uh, ana zargin ita ce a niger state mm. da lagos mm. da plateau no. a waɗannan lokutan to duk an ɗauki samples mm. aka tura can ita vom mm. a jos wanda suka yi waɗansu sun fito positive to kamar mu nan kano hmm. da muka ji wannan labarin lokacin mu ya riga fara ya riga ya eh. tafi ina ganin sai dai mu rounding up ba mu shawara a dunkule na okay to a shawarar dai shine hmm. na farko mutum ya takaita zirga-zirga a wajen dabbobinsa hmm. idan ya kawo sababbin dabbobi kar a hada su da tsofaffi idan kuma yana ganin waɗansu alamu waɗanda bai gane menene ba ya nemi masana tunda akwai asibitoci kamar a nan kano na gwale da na Kundila da dai sauran masana da suke nan ya kamata lallai a tuntuɓa hmm. aji sannan da akwai kudin goro kuma kudin ba kuɗin goro ba eh. kuɗin rigakafi ni zan ƙara hmm. a yi kokari a yi wa dabbobin da ake tunanin za su iya kawo ita wannan rigakafin ina ganin eh. shi ma yana da matuƙar yana da matuƙar amfani sosai dakta mun gode kwarai da gaske da lokacin ka wa alaikum assalam maskalo ya abin da ya sauka kenan a wannan zango na baki an ce gyara kayan ka baya taba zama sauke maraba amma wannan kayan ya shafi kowa saboda kiwon lafiya ne na al'umma baki daya da fatan tattaunawa da muka yi da dakta akan ita wannan cuta ta sarkewar numfashi wanda so da dama ake dauka daga jikin dabbobi abubuwan da ya faɗa za su amfane mu kuma shawarin da ya bayar a ƙarshe za a bibiye su domin ganin cewa an gudu tare kuma an tsira tare za mu je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo za mu shiga zango na gaba a dakace barkan mu da dawowa daga zangon baki da fatan kun ji daɗin kasancewa da mu a wannan zango na baki mo mm. wannan zango da kuka tattauna mm. wannan anthrax mm. Eh, cuta kamar yadda na fahimta na sarkewar numfashi hmm. a jikin dabbobi kenan eh kaga daga jikin dabbobi kamar ya faɗa ake ɗauka kuma abin da ya dan ja hankali na shine dabbobin da suka fi kusanci da mutane misali irin su shanu awakai a ce eh, kyanwa da sauransu mm, kamar kare ko eh kare ma zai iya dauka hmm. bezon abin da ya faɗa Ah, fitar da fitar da jini a ga dabba tana fitar da jini ko na ta hanci eh. ko ta ba ya ce ba duk wata kofa ne zai iya mm. fita ta kunne zai iya fita ta ido alama ce ta wannan abin to ka san akwai abin da muka saba da an ga dabba tana shushura kawai a yanka a je a ci to abin da ya faɗa ma idan ma har aka gano wannan alama ce ta kashe dabba ba ma binne ta ba ma ba ma cin binne wan ma a bari sai masana sun zo saboda za ta iya yi wa abu ne wanda zai bi iska mutane su ɗauka tunda ana iya ɗauka ta iska a gane to aka ce wai in aka yanka nama aka sa shi a wuta ya ji gashi <laughs> to ok mu je kafin a yanka din ai za a eh, processing zai iya dropping a wani guri mm. zai bushe iska za ta iya dauka ta yada misali mu je ma a ce wuta za ta kashe amma muna da wannan issue case in anthrax in sosai ana zargi ai kamar zargi ake maybe kamar a wajajen kasashen Ghana ko na abu amma dai kawai wannan abu ne wanda zai iya hmm. kamar zama mana wani abu na jan kunne da kuma mu doya ba ta da anthrax ba ta da doya ai normal fatima mun dan dawo <laughs> bangaren doya mun dawo gare ki to sannin ku da dawowa yawa fatan za a yi da yawa saboda mace mu gwashi. to bari mu gani yawa masha Allah masu kallon mu abubuwan da za a bukata idan za a yi ita wannan bolium da kuma spinach sauce ana bukatar ɗanyen kwai ana bukatar mai ana bukatar sinadarin ɗanɗano ana bukatar masoro ana bukatar attaruhu ana bukatar koren tattasai ana bukatar albasa ana buƙatar dafaffiyar doya sannan kuma ana buƙatar ganyen alayyahu da haka sai ku biyo mu don ganin yadda shirin zai kasance masu kallon mu farko za mu fara zuba mai ne a cikin pan ɗinmu wannan pan ɗin shine za mu ɗan soya ita doyar da muka dafa a ciki wannan kuma a ciki za mu yi ita sos ɗin da muka ce za mu yi wannan za mu ɗan ƙara za mu basu su ɗan yi zafi amma shi wannan nan ina da sesame oil wato man riɗi kenan zan ɗan ƙara a ciki saboda ina son ɗan ƙanshi ƙanshin shi ya fito to a nan zan zuba albasa za a bata ta dan fara laushi shi ma kuma wannan tunda ya dan fara zafi ita wannan doyar da na aka dafa ta kuma aka yayyanka ta kamar haka za a zo za a zuba ta a ciki ba wai dole sai an dan soya tan ba amma dai kawai dai ana so ta dan kara karfi ne kuma ta dan yi kamar golden brown haka kamar yadda kuke gani man ba da wani yawa za a saka shi ba so ita albasa ga shi ta fara laushi abu na gaba da za a saka shi ne jajjagaggen tarhu amma ba wani mai yawa ba ya danganta da yadda mutum yake son yajin attaruhu in kana so da yawa za ka saka in kuma kana son shi baya-baya shi ma sai a saka dan kaɗan to kafin su ƙara laushi zan ɗan rage wutan sannan kuma zan zo zan fasa shi ɗanyen kwai sannan kuma wannan ɗan masoro ne bakin masoro kenan zan saka shi a ciki bayan sun yi laushi ba wai sai sun irin soye gaba ɗaya ba za a ɗauko shi wannan kwai za a zuba a ciki kwan ba wai soya shi za mu irin kamar suyan kwai ba in ya ɗan fara haɗa jikin shi za a yi scrambling din shi wato za a dagargaza kenan abu akwai kyakkyawan zumunci tsakanin doya da kwai fa kwarai hmm, da gaske amma na kamar ka fi sabawa da bareji da kosai a ɗaya eh kawai ka san kowa da kowane da irin lokacin sa akwai kyakkyawan communication saboda suna hmm. amfani da kaga librar da kosai suna zubi da kalar airtel kalan ku kalar musuwa kenan kalan ku yan riga hmm, ko kuma yan ina ne yan city mu yan cikin birni ko yan cikin gona <laughs> to bayan an dagargaza shi abu na gaba kuma da za a saka shi ne koren tattasai za a haɗe su gaba ɗaya sai shi ma wancan girkin airtel ne ta ɗauki nayin farki? ƙwarai kuwa ah, akwai wani ɗan white and red a cikin tukunyata wata sannan da to daga nan kuma wannan sinadarin ɗanɗano ne shi ma za a zuba shi a ciki tunda daman tun da muka fara hadawa babu wani abin ɗanɗano da aka saka ok fatima sanne da aiki gaisuwa da roƙon iyali gaisuwa ne aka miki nace sanne da aiki a to ni yanzu na ce kai mi wata gaisuwa ne da kai eh to ai da yawan faɗa wani yawan gaisuwa ko wannan din da kake ba shi zai sa in ce zan saka maka da yawa ba a ba haka muke da ke ba a bayan fage fati mun yi da ke idan na zo ni shirin nan mo shi zai kulle shirin gaba ɗaya ni girkin kawai zan ci yaushe muka yi haka Hata canza magana Allah ba kana nan muka magana nan ba? A'a ba na nan. Okay. Ba na nan. Okay, na san zaman da zan fare da ku. Eh. Zaman musulunci da koko da abin da ka a na gane ku kun haɗe mun kai. a ka gane ai abin da ya faru. Mm. A abin da shi dai Muhammadu ban katse ku ba eh. Eh, masu kalami yanzu abu kusan na ƙarshe da za mu saka bayan duk an saka komai shine um, alayyahunmu. tunda dama shi kun san yana da saurin narkewa so ta ba mu saka shi daga farko ba za mu sa shi ne daga ƙarshe sannan kuma za a rufe zan dan saka lohit za a bar shi ya dan turara ba a bukatar ita wannan sauce din a sa mata ruwa saboda um, alaihun da aka saka idan ya dan turaran zai ba mu dan ruwan da muke bukata ba wai irin tsirin nan muke so mu ganta ba ita ma kuma doyan mu kamar yadda kuke gani yadda na faɗa gashi ba wai mai za a sa mata da yawa ba kuma ta dan fara wannan golden brown din kawai dai dan wannan ta dan kama jikin ta din crispness din shi ake dan bukata so ita kuma ba a sa mata komai ina tana ita a haka zan iya ma kashe ta sai a fara zubawa kafin sauce ta karasa kaga ne wannan dan karamin stove din da na ga kasa za ka fara girki ne hmm, ni ba sai wani stove ba malam kakka wani ce haka gorancin kuma ya tabbata kenan ka ce na wani sai stove zan fara girki ah, a ah, ah, ba wannan ko ba da shaida ne za a iya sawa a nan a bayan mu a gani ban karasa ba abin nan za ta karasa <laughs> kina bukatar taimako a'a okay waya kike ta korar eh, abin ba Allah ne ne ba korar shi nake yi ba ka gane ba komai har ya ka dan ban tausayi Allah kamar in kyale ka ne a rayuwa dole ka dinga hakuri da wasu abubuwa da aka dinga gani akwai duka biyu tun da shigo studio nan da safe ke shaida mai yau bai breakfast ba dan haka hmm. amma da kisa ina da ulcer ko chronic already ka sani eh. chronic ulcer already ma so kuma ina san masu ulcer ba sa cin mai kuma haka ne wallahi kaga an so da doyen muna mu sulfuric ulcer a ita ce mai tsananin a ah. ita ta mace to ka ji ka gane yanzu a yi girki yanzu abin da ka koya nan za a yi girki ba ƙara alaiho ruwa ni ka san wani matsalan ne duk wani sanda za a yi abin nan da ni ko mm. da ni ake amma ina gamawa nake manta shi a gurin wallahi baka kanka baya ji wallahi baya ji a dan bangaren girki Kwanzuma <laughs> ne kai kawai kawai na fi ganin end product din ne ka gane kai kawai ke ci kowa da aiki masu kamar da kuke gani ga shi ba kamar farko bayan da muka saka shi shi allah yahuda man gaskiya in ya shiga cikin wuta yana motsewa ne so haka za a juya shi ya haɗe jikin shi tare da sauran abin nan ɗin so in muka juya shi muka tabbatar kowanne ya haɗe jikin shi to za mu iya ma kashe shi shi kansa koren tattasan kamar yadda kuke gani ba wai so ake a bashi irin dafewa ɗin nan ba ana so dai dan yi laushi kuma daman shi ko a danyen shi ma ko ba da ba a sa shi a wuta ba ana iya cin shi haka yanzu a haka za mu batta idan mutum yana so zai iya barinta ta kara fin haka da huwa ta fara fitar da ruwa sosai ni ba ma san haka muke so shi ke da kakku abu ai ga ta zan sabin kin ga muna alfahari da ke saboda abincin ya green white green ke cikakke yan najeriya ce wala ba ruwa na ko blue blue black yayi ba kai ba dan kishin kasa ba ne eh, abinci na ruwan abinci da kala <laughs> in ka ce duk abincin da za ka ci sai green white green ah ko matsala <laughs> to stew green ne <laughs> akwai toshe toshe a ah, za ka iya dan tuwon shinkafa da miyar kuka ai mutum mutum kai ba green din gaske cokali mai yatsu ko kuma a hannu na zan ci ya samun kamfatan a wata waka ko kamfatau Allah da babbabba amma kamfato ta da hannu kin gane ah, a da cokali zan kamfata a ah, ni zan kamfata sunna ne eh gaskiya ne yawwa <laughs> To Muhammadu da Abba bismillah. Me sai kika fara kiran Muhammadu ko kiran Abba ba? Ya Allahu. Allah mun gode. Na riga na san fati inda kika ajiye ni a gurin nan. Abba Allah mun gode muka kai ba mace ba ne ba. Sunan sama in kiya ne mama. Muhammadu ka san irin sa Abba ne da mace ne aka mutu kishiya. Ɗaya biyu uku hudu. Ya fi yawa nan ya fi Ok wannan ya fi Eh insha Allah. Kuma samun manya. Amfati me kika ce sunan wannan miya? Miya ne ko menene? Sauce ce. Oh. Spinach sauce. Spinach sauce. Mm. mamurka ta dana ah, ba ruwa ba ruwa kanana ne ba ruwa kusa ana shaƙi a fa hmm. a ga kallo ba sai mun faɗa ba fatima star ce wani abu ma ita take kirkirowa da kanta babu shi a turai babu shi a duniya ta da kirkiro kuma ya kyau mastiya ake ce ok hmm. masu kallo sun san fati masta mai masta da hausa mastiya fati mastiya ce da abin da ta yi yana daɗi zan iya kuma cin karas ce a a ka tsaya mana sauran me kake yi kamfanin airtel su suka dauki nawan kayan shirin kaga kayan ok si wato ni sai in tsaya kai sai ka wuce ke to eh, <laughs> ba tiwar ba gida ba ki sallama da wannan mutane ko to ba assalamu assalamu alaikum hmm? to ba su kallo eh mm-hmm. gamaci gamaci gamaci tukuna no continue a tsaya tukuna yawa ka kawai kadiye zan kara ne da Allah to masu kallo duka duka abin da ya samu kenan a wannan rana ta alamis a wannan shiri ga kuma ta kamfani airtel suka dauki nauyin kawo muku komai da kuka kalla a wannan shirye shiryen da fata za ku dinga ci gaba da amfani da layin airtel da router da airtel da kuma manhajin smart cash ku bude manhajar nan ta smart cash wani account ne wanda musamman kama abinda muka yi magana abin da ya shafi hada-hadar kuɗi wanda baka da tabbas wannan wata hanya ce mafi sauki kuma ga damammaki musamman ka sa kuɗi a ninka maka a ƙara ninka maka da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu a madadin fatima da ta yi da daɗin girki hmm. bakin da muka kasance tare da su da kake hana ni magana kafin na karasa da wayanda suke a bayan fage muke cewa ku huta lafiya amma sala bye bye Allah ya shirya ku a shirye muke tsaf you welcome sir na gode sosai na gode so much yawa